إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a safiyar asabar 4 ga watan rabi'un al-akhir shekarar hijira ta 1444 daidai da 29 ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 34 cikin darussan littafin as-sunna wallafar al-imamu al-hafiz abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaihi al-imamu ibn abi asim wanda ya rasu ne a shekara ta ainihin wato 200 da tamanin da shida yana mana magana ne akan wato kaddara ya yi mana darussa da yawa ya fitan mana da hukunce-hukunce da fiƙihu mai yawa akan hadisai mabambanta da suka shafi kaddara cewa Allah shi ke kaddara komai shi ke da ilimin komai shi ke zartar da komai komai ka gani ya faru a duniyan nan Allah ne ya yi shi bayi ba su da 'yancin su yi wani abu waje da kaddara Allah ko bisa rashin ilimin Allah madaukakin sarki sai malam yace a yau babun ga wani babi a wannan babun zai kawo mana hadisin sallar istikhara shi anan ba fiqhin istikhara yake karantar da mu ba a nuni zuwa ga cewa ita kanta istikhara tabbatar da kaddara Allah ne bawa ya sakankance cewa wannan abin da zai yi bai isa yayi ba sai abin da Allah yi shine abin da yake so ya kawo maka hadisin istikhara anan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال سميت محمد بن المنكدر يحدث عن عبد الله بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وآكبة أمري فيسره لي وقدره ثم بارك لي فيه وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرف عني وقدر لي الخير حيث ما كنت حيث كان ثم اردني به وانا حديثي mala ya karbo shi ta hanyar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba malamin sa din nan da kullun yake karbar riwaya daga gare shi zuwa ga Zaid ibn al-Hubab Abu al-Husayn al-Khurasani wanda ya rasu a shekara ta 203 yana da hadisi a cikin Sahih Muslim da As-Sunan al-Arba'a shi kuma yace daga Abdurrahman ibn Abil Mawal shi kuma rasuwarsa shekara ta 173 al-Imam al-Bukhari da al-Arba'a sun fitar da hadisin sa qala yace samitu Muhammad ibn al-Munkadir naji malam Muhammadu dan Munkadir dan Abdullahi Tamimi babban malami cikin malamai masu tsananin bauta Allah daga cikin Ubbadu yana da hadisi a cikin kutubus sita gabaki daya yuhaddisu yace naji shi yana bada hadisi an abdullahi bin al-hassan daga abdullahi dan hassan dan hassan dan aliyu dan abu talib hassan yana da ɗa mai suna hassan shi kuma yana da ɗa mai suna abdullahi to shine wannan abdullahi dan hassan shi kuma hassan dan hassan hassan dan aliyu dan abu talib wannan sharifi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an jabir bin abdullah daga sahabin nan dan sahabi jabiru dan abdullahi dan haram radiyallahu anhuma ɗaya daga cikin sahabbai bakwai mafiya yawan hadisai shine Jabiru babansa kuma wani wali ne cikin waliyai daga cikin shuhada Uhudin wanda yayi shekara sama da 40 gawar shi lafiya lau kamar ya kwanta bacci Allah ya kara masa yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna listikharata fil umuri kulliha annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantar da mu al-istikhara bai wa Allah zaɓi shi ne alistikhara ai talabul khiyar min Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wanda ya ga dama cikin halittun ya ƙara mushi falalar da ya ga dama Allah ya ce ma kana lahumul khiyara su bayi ba su isa su zaɓa wa kansu wani zaɓi ba ba ka isa kai kanka namiji ko ka halitta kanka ta mace ko kai kanka kyakkyawa ko dogo ko mai ƙiba ko siriri ko bahaushe ko banife ko a Najeriya ko a Nijar ko a Kwatano ko a Saudiya duk baka saka wannan ba Allah ne yake wannan ma kana lahumul khiyara baka saka kanka malami ko jahili ko kuma annabi ko manzo ba Allah ne yake zaba Allahu yasabi mal malaikati rusulan wa minan nas Allah yace ma kana lahumul khiyara da haka Allah yace subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna Allah ya tsarkaka ya buwaya daga shirkin da suke wa Allah suna tsammanin gumakansu da ababen da suke shirka da su za su iya yi maka wani abu da Allah bai ba haka Allah ya faɗa cikin alƙasas ko Allah ubangiji ya samu dace to shine anan malamin yake cewa wato Jabir dan Abdullahi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya mana neman zabin Allah fil umuri kulliha a dukkanin al'amura kama yu'allimuna surata min alquran kamar yadda yake koya mana sura alqur'ani qala annabi ya ce mana idza hamma ahadukum bil amri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya tashi yayi nufaci hamma ya nufaci wani abu falyusalli rak'ataini to ya raka'a biyu ghayra al fariba ba na farilla ba thumma yaqulu ya zo ta riwaya thumma yaqulu sannan ya ce yayi addu'an Allahumma inni astakhiruka ya Allah ni bawanka ina baka zabi bi ilmika saboda iliminka Allah wanda ni ban da shi wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina mika dukkanin girman kaddararka zuwa gare ka kai kake yi ya Allah ba ni nake yi ba wa as'aluka min fadlika al'azim Allah ina roƙonka falalaka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru ya Allah kai ka iya ni ban iya ba kai kake da kaddara ni ban da ita wa ta'lamu wa la a'lamu Allah kai ka sani ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub dama kai ne masanin gaibu Allahumma ya Allah in kana hadha al-amru khairul li fi dini wa aqibati amri wannan al'amarin da zan shiga a wata riwaya kace sai ya ambaci al'amarin khairul li shi yafi mini fi dini a addini na wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na fayassirhu li ya Allah ka sauƙaƙa mini samun wannan abin wa qaddirhu ka ba ni dama na samu dama aikata shi sun mabarik lifi sannan ka samu albarka a ciki wayin kana sharran li idan ku sharri ne fi dini a addini na wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na fasrifu anni Allah ka kautar da ni daga barin sa wa qadir li alkhaira haythu kana ya Allah ka kaddarta min alkhairi duk inda yake thumma ar thumma ardini bihi kuma ka sa mun san wannan alkhairin wannan hadisi al-imamu al-bukhari ya ruwaito shi a wurare guda uku cikin sahihinsa a irin take-take irin na Bukhari da ya tashi kawo shi sai ya fara kawo shi a cikin salatu taqawu babu taqawwi masna masna abinda kin da cewa sallar nafila bibiyu ne da aka ce fa salli raka'ataini da mun shi kenan ko a cikin hadisi salli raka'ataini min ghairil farida to sannan sai ya sake kawo shi kuma a da'awat to nan ne ya kawo shi a wajen istikhara ya sake kawo shi a can kuma ƙarshe kitabut tauhid ƙarƙashin fassarar faɗin Allah qul huwal qadir babu qul huwal qadir sai fassara wannan a bangare na aya da wannan hadisi Imam al-Bukhari kenan eh al-kabshu natah eh rago mai karo Allah ya gafarta mishi to haka Abu Dawud ya ruwaito shi da al'imamun nasa'i a cikin almujtaba da cikin kubura duka biyun ya ruwaito shi haka nan ibnu majata shi ma ruwaito shi al'imamu ahmad ibnu hanbal ya fitar da shi a wurare mabambanta a cikin musnadinsa haka nan abubakar albayhaqi a cikin asunan kubura da sughura da kitabu da'awa duka ya ruwaito shi haka nan abu ya'ala a cikin musnadinsa haka nan ibnu hibbana da wasu dai malamai da yawa hadisi ne mashahuri za ka yi mamakin musulun shi bai fitar da shi ba an ta laliban me yasa musulun bai fitar da shi ba wataƙila saboda akwai mai riwayan da shi musulun baya riwaya da gari shi a cikin isnadin shine abdurrahman ibnu abil mawali ana ganin shine musulun ya ya abin nan ko kuma saboda akwai wasu riwayoyi mabambanta jama'a da suka zo game da istikhara banda wannan suna da yawa sun fi dozin guda da aka sai su malamai suke ganin hadisin istikhara muttaribi ana ganin harashi yasa muslim kawai sai ya kau da kai daga barinsa amma dai wannan sahihi ne kaman kaman ganin rana kamar da kake ganin sa menene mislima annakum tantiku fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mislima annakum tantiquna kaman magana nan da nake haka yin inganta ah ina ganin duk da yake ba ma magana akan fiqh sosai a cikin wannan karatun tun na aqida ne amma na ga hadisin da ya kamata mu dan yi wakafa akan shi ko saboda akwai abubuwa da yawa a cikin shi kuma ina jin mu taba karatu haka akan istikhara ba mala albani dai na san yayi a wasu darussa a can baya ba zan iya tana kasusuwan ba kuma akwai wasu kasusuwa da wannan Dr. Sani Rijiyar Lemu hafizahullah shi ma yayi a cikin karatun shi na tajridus sare ya tsawaita karatu akai akan istikhara akwai littafi musamman da zaka iya samu na wani marubuci a wannan zamanin mai suna kashfus sitara fi bayani hadithi salati istikhara juz'i ne aka guda ɗaya kamar shafi 100 ko 60 ko wani abu yana da kyau kowa ya neme shi na san ko yanzu ka ka saka a a Google zaka iya samun shi kashfus sitara fi bayani hadisi al-istikhara akalla ka karanta wannan da kuma dukkanin shuruhu da za ka waiwaya na waɗannan hadisayya to za ka ga sun kawo magana ainihin wato akan wannan ainihin abin nan akan wannan hadisi sun kawo shi daga ciki littafan hadisi su fatuhul bari na bukhari su sharhi na ibn battalin sharhi na ibn jauzi sharhin tufatul ahwazi sharhin mughultai na ibnu maja da nan nan kusa subulus salam da littafin abin nan shaukani nailul autar da littafai da dama zaka samu sharhi mabambanta a ciki to bari mu ga dan abin da zamu tsantsanta a ciki insha Allah farko da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya akan dukkanin abubuwa to shin da gaske ne dukkan abubuwa yake nufi kullul umuri da yace ko al'umuri kulliha wannan kullu kamar yadda malamai suka fara sai dai ta zama littaglib wato fi kullil umuri lati tastahiqul istikhara a cikin dukkanin abubuwan da suka cancanci istikhara kamar da Allah ya ce ne wa utiyat min kulli shay'in an baiwa balkisa duk wani abu akwai abin da ba bata ba duk wani abu da ya cancanci a ba mutum irin ta mace sarauniya to an bata to haka nan ma duk wani abu da ya cancanta a istikhara a kansa to ana yi haka daga nan malamai suka fara tambaya to wai da meye da meye ake wa istikhara magana mafi inganci shine cewa ana istikhara ne akan ababe waɗanda suke na halas abin da yake wajibi ko mustahabbi ko shari'a ta tabbatar da shi to babu magana istikhara ma'ana ba za ka ce bari na istikhara ko zan yi sallar juma'a sati mai zuwa ko ko zan bata misali ko mun gane kaga ba za ka yi wannan ba abinda kawai aka samu malamai sun ga halascin a istikhara akan shi shine istikhara game da aikin haji bari na istikhara ko zan tafi haji bana ko ko in bari sai wata shekara saboda shi yana da tausi'a yana da fadi time ɗinsa babu lokaci babu laifi ka istikhara akan sanda kake so kai da aka ababen da suka halasta kuma ababe manya waɗanda suke za su iya zama turning point a rayuwarka su ake magana misali zan sai mota zan gina gida zan sai fegi zan yi aure zan shiga takarar siyasa zan shiga takarar neman aure zan canza gari zan nemi admission zan yi tafiya wata ƙasa zan shiga wani sabon kasuwanci an gayyace ni wata harka ta wata kwangila ko an ce za a bani wani mukami na karba ko kan na karba ko wata wata baiwa Allah ta so ta tana so ta, nemi wani ya aure ta zan karbi bukatar ta ko ba zan karba ba ko ke kuma wani ya zo ya ce yana so ya aure ki zaki karbi bukatar shi ko ba zaki karba ba irin waɗannan muhimman abubuwan wanda min sha'aniha an tughayyira hayatik hayatak suna iya canza rayuwarka to better or worse to shine ake ma istikhara don kan kace al'umuri kulliha baki daya sai da ma ta karatun nan ma sai kace to wace riga zan saka bar ne istikhara ga rigar da zan saka zan zo karatun nan baka ko ja ko koriya misali abincin da zan ci yau a gidana sai kin yi karatu me zan dafa mutanen gidana makaroni ko taliya ko indomi ko shinkafa ko ko ko burabusko kaga sai zama za ka da yau gaba daya istikhara kenan duk motsi sai ka istikhara ko yawwa ai kuma ka rusta ka dukara kana kana buƙatar kai copy din su sinatin zan yi da wayata koko zan je a business ta ne ai photocopy bari na istikhara sai ka tashi kai alola kai ka kafin na ma lokaci ya kure maka to haka al'umur kulliha ai al'umur allati tastahiqu al-istikhara ina fata mun gane to me wajihin kamanta shi da cewa kamar yadda yake koya mana sura al-qur'ani malamai sun yi fassara akalla guda uku wasu suka ce abinda ake nufi shine maimaita koyar da alkur'ani yau da kullum da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu to ya maimaita koyar da su istikhara din nan an koya musu an koya musu kuma a ce wani karanta mu ji ko ka iya shine wajihi na farko kenan wajihi na biyu an kwatanta da alkur'ani don nuna zuwa ga cewa yadda alkur'ani aka koya maka shi haka ake so ka yi keke da keke ba ragi ba ƙari ko to haka wannan addu'a kaka rage kaka ƙara shine wajihin kwatancan yadda ka san an koya ma alkur'ani malamin ka zai tsaya tabbata yadda ya koya maka baka rage ba baka ƙara ba tun daga zamanin sabai har yau aka ake ko ba a yadda wani ya rage ko ya ƙara ko ya canza to haka ita ma wannan adda saboda muhimmancin ta ba a so ka rage ko ka ƙara ko ka canza fasara ta biyu kenan fasara ta uku nuni zuwa ga yadda ake da tsananin buƙatar Qur'ani a harka addini haka ake da tsananin buƙatar istihara a harkar rayuwa shine ma'anan kwatancan kaji ɗaya daga cikin fasara uku da malamai suka kuma duka fasara ce mai kyau duka abin lura ne game da me yasa yace kama yu'allimuna surata min alqur'ani to wannan kenan daga cikin ababen da zamu kalla da malamai suka tattauna masu yawa a cikin wannan sallah a cikin wannan istikhara shine batu akan me hukuncinta shin wajibi ce ko mustahabbi malamai sun kai sun kawo akan wannan batu akan shin raka'a biyun da aka ce wasu raka'o'i ne na musamman ko ko zaka iya yi da nafilfili na yau da kullum nafilar kafin da bayan salloli raka'atul fajiri ko sunnatud duha ko raka'o'in da ake kafin azhar ko na bayan azhar tunda yace min ghairil farida duk wanda ba farida ba zaka iya yi da ita za a iya yi ko ba a yi sallah ba ga wanda ya shiga cikin wani kunci kamar mutum take haila tana da wata bukata kuma yanzu yanzu nan za ta iya yi in za a yi dole ne sai an hadace wannan addu'a ko ko za ka iya kalla daga littafi za ka iya yi da wani yare daban kamar da hausa ko da nufanci ko da yarbanci ko da zabarmanci ko da fullanci ko da ingilishi misali ko ba za ka iya yi ba duk malamai sun kalli wannan a cikin fiqhun maganar nan sannan a daidai ina ake yin addu'a sai an sallame ko a tahiya ko a sujuda ƙarshe za ka wani abin mahala baka taba tunanin shi ba amma malamai kamar na sha faɗa zaƙulan zaƙulan su ya yi yawa malam sai a hankali kai dai kwashi iya abin da za ka kwasa kawai kamar musu saura shi za ka za ka ji ana cewa mu ƙawwalatu manyan littafai ɗibga ɗibga littafai saboda malami ne Allah ya mushi kwanya kamar ka ce duk jikin shi kwanya ne to da haka in ya dinga zaƙulo abubuwa masha Allah hakanan ana iya yin sallar istikhara a auqatun nahi daidai fitowar rana take wata ko makamantansu ko ba a iya yi da batu akan shin ana iya hada istikhara da shawara ko ko istikhara in ita za a yi kai babu babu baiwa mutane kuma shawara domin yanzu Allah kake ba zabi can kuma yan adam ne yan uwanka malamai dai suka yi ta maganganu al-Imam al-Qurtubi a cikin al-Jami' li ahkamil Qur'an yi wata magana da yake cewa layan bagi li muslimin an ya kadima ala amrin bai dace ga musulmi ya tunkari wani abu ba min umurin duniya abin duniya hatta ya sa'alallahal khiyara har sai ya nemi zaɓi a wurin Allah yana na cikin jami'u da hakamil Qur'an jami'u hakamil Qur'an in kai wannan Allah zai tsare ka daga fitintunu da rigingimu da yawa musamman a wannan zamanin yanzu nan sai a gaice ka wani kasuwanci ko a ce ka zo ka shiga wata harka ko kana so ka shiga wani irin fai din nan da yake da sauransu ko wani ya ce maka ai yana da wasu kaya na siyarwa kayan suna nan a a a a wap ko sun taho sun baro china ba su iso ba ko kayan shi na kano ko yana sakkwato ko ina ne za ka siya ko ba za ka siya ba ya za ka yi da yan fi wannan da yawa ma za ka tsira daga sharrin sun kanan istikhara kafin ka ce za ka yadda da abin da suke fada ko ba za ka yadda da shi ba mu kalli kisar zainab radiyallahu anha zainab binti zainab binti jahash wacce kamar da yake cikin sahih muslim muslim ya kawo shi amma a matsayin mutaba'at ne da shawahid cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika yace yana santa jima girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aika yace yana santa me tace tace bazan ba da amsa ba hatta astakhira rabbi bayan da Allah fa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka aure ta annabin yazo yace mata ya aiko yace ina son ki zan aure ki tace to amma ba zan ba da amsa ba sai na ba Allah na zaki ka duba girman wannan al'amari abinda a zahiri alheri ne dubu bisa dubu ko amma karkai ce bari ka amsa har sai ka ba Allah zaki nawo yace karkai mata mummunan zato ka ce wai tana ganin annabi na iya zama alheri ko ba alheri ba haka bane a'a tayi istikhara ne dan tsoron kar ta gaza biyan haƙƙin shi ma'aikin ta ga shin Allah zai bata dama li khawfiha an taqsiri fil wafa'i bi haqqihi domin girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kowace mace ta iya biyan haƙƙin sauran aure ba ba kowace mace ta iya mishi biyayyar da ya kamata da da'ar da ya kamata da hidimar da ya kamata ba to haka har yanzu musamman ga mata ki gane wannan dan wani mutum mashahuri wani malami wani attajiri wani dan siyasa wani dan kwallo wani mawaki kasan su mata iyayenmu Allah ya saka musu da alheri su abin da suke so kawai miji wanda dai yayi fice akan wani abu da yake a ce yayi fice wannan fitaccen mutum ne sananne ne celebrity ne akan abin da yake to mata suna son shi ba wai sai abin arziki ko abin kirki ba kuma gani waka ya shahara fim ya shahara rawa ya shahara nema da yaudara ya shahara da iya surutu iya magana balanta kuma da aka ce ya shahara da tilawa ya shahara da wa'azi ya iya huduba ya iya sa kaya ya iya kare hula ya iya gayu balanta kuma a ce yana da kuɗi yana da abin nan wato mutanen banki to ya kaga wannan kuma ƙarshe kenan to haka komin falalashi da darajar shi yace yana son ki ki baiwa Allah ubangijin ki zabi Zainabu sai da ta bada wannan zabin ga Allah kafin ta amince da tayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mata ka ku ga in za a yi haka game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to game da kowa ko komai min babu aula sannan a duk da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idza hamma ahadukum bil amri falyusalli kaga umarni ne ko kuma umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al aslu fihi al wujub amma dai malamai gabaki daya sun karkatar da wannan umarnin zuwa ga cewa mustahabbi ce sunna ce mustahabbiya saboda mene saboda karina cewa min ghairil farida al aslu fi ma laysa bil faridati al istihbab na filfili asalinsu waɗanda ba farilla ba asalinsu mustahabbai ne da aka yi bin hajjirin ya kawo daga malaminsa al'iraki a cikin fatul bari cewa kamar da yake cikin mujalladinsa na biyu cewa shi bai san wani malami da ya ce sallar istikhara wajibi ba ce dukkanin malamai sun haɗa kan cewa sallar istikhara mustahabbi ne don haka a istihara mustahabbi ne kamar da muka ambata ana yin ta ne a cikin al'amura wanda suke na halas irin su aure da kasuwanci da tafiya da saye da sayarwa da wani aiki da zaka nema ko an baka duk zaka yi irin wannan zaka yi aure na ɗaya ne ko na ƙari ne to ka nemi istikhara ka nemi zabin Allah akan kai ko kakkai wace ce zaka nema wace ce ba zaka nema ba a wani gari zaka yi yaushe zaka yi duk kana neman abin nan akai wani kasuwanci da zaka fara ko wata sana'a da zaka shiga ka nemi zabin Allah da yadda ake ganin ta tana da kawo kuɗi ko akwai ci a cikinta wata tafiya da zaka yi ƙasar waje zaka je gida Najeriya ne tafiya da za ka yi kasuwanci ne karatu ne kamar yanzu ɗalibai masu neman admission a jami'o'i to kafin ka cika jam sai ka ba Allah zaɓi wasu jami'a za ka zaɓa wani gari za ka je ba ma tuna wannan ko shi sa akwai wani malami da ya littafi abin nan muhammad ar'ur ya littafi sunan shi salasu salawatin mahajura salloli uku waɗanda aka ƙaurace musu daga ciki ya kawo wannan istihara da sallar duha da na jin ko sallar kisfiyar rana ina manta ɗaya wasu salloli dai waɗanda suna da muhimmanci amma kuma ba ma yin su ga mutum yanzu zai kirga su ne ta bai istikhara kuma abubuwan da ka shiga irin waɗannan rigigimin watakila sun fi dubu da ɗaya amma kuma istikhara ka watakila ƙwaya uku ce kawai ita ma sai da ka ji bala'i ya bala'i wa zagatil absaru tukunna sannan sai ka koma ga Allah ko amma yujibul mutarra iza da'ahu sai bare mu koma ga Allah Allah shi kyauta daga cin zaka gane baka istikhara shi zaka ga hatta adda baka haddacewa addu'an an karanta sai ka ji ban fa haddace ta ba saboda baka maimaita ta ko mun gane to da haka ko kuma wani aiki da zaka nema zaka shiga aikin custom zaka shiga aikin soja ko kana so ka ka kai converting daga daga me ake ci mushin kana soja daga daga daga daga special zuwa combatant me ake ci musu ne wanda suke na wani shekara goma din nan short service ko zuwa combatant ko kana so ka yi speedy retirement zaka ba aikin gwamnati shekarun ta yi ka basu yi ba ko kana karantawa a kwaleji an baka appointment a university ka rasa wanne zaka koma can yafi albashi can kuma yafi yafi yafi cika ido ko ko kai likita ne kana aiki a asibiti ka gaji da fiye mutane kana so ka bari ka kama ka kama wata sana'a ko kana so ka bude naka clinic din private duk waɗannan kamar yadda muka faɗa duk abinda min sha'anihi an yughayyir hayatak akwai yiwuwar ya ɓata rayuwarka ko ya gyara ta akwai yiwuwar kai meke wani decision ɗin ya zama mai kyau ne ko mara kyau zai tasiri ga rayuwarka ga iyalinka ga tattalin arzikinka ko tunaninka to kai kokari ya zama kai istikhara akan wannan zaka shiga noma da ba ka yi shinkafa zaka noma ko masara ko riɗi zaka kama noman inabi zaka kama kiwon kaji zaka bude gidan kifi zaka kama zaka bude gidan biredi ko mun gane duk irin waɗannan muhimman abubuwa wanda asali halas ne kai amma fa wani kan tafi ne akwai yiwuwar ka tsira ko ka ka fadi to duk ana so ka dinga yin su game da shin ana iya yin ta a bayan wata sallah ta nafila bayan tattaunawa da malamai suka yi ibnu hajar yace ya halasta kayi bayan sunanun rawatib ko bayan sallar duha amma da shara'i tun farko in zaka kabbarta wannan nafila ka kabbarta ta da niyyar zan yi nafilan nan kuma da na gama ta zan yi addu'a istikhara amma in sai bayan ka gama nafilan ne ka tuno a ai kuna da matsalar istikhara to sai ka tashi ka sake nafila haka malamai suka ce na a cikin fatul bari haka nawayi ma ya kawo shi sannan addu'ar ana yin ta ne bayan sallar ba a ciki ba da wasu malamai kamar da ibn hajirin ya kawo a cikin fatuhul bari suna ganin halascin ayita a cikin tahiya domin a a shi ma da a cikin sallar ne kuma shi shi ibnul qayyim ya ya karkata zuwa ga cewa yin addu'a a cikin sallah ya fi lada fiye da yin addu'a a bayan sallah hasali ma yin addu'a a bayan sallah ma babu shi wanda wannan magana malamai sun ja da shi akan ta sosai kuma sun kada shi sun kada shi kwarai da gaske akwai akwai nasoshi da suke nuna halascin yin addu'a ta du'a'u mas'ala bayan sallar farilla amma sai ka gama duk abin da yake wajibi a kanka ka gama duk abin da ke a kanka na tasbihi da istighfari da kaza da kaza da kaza to kana iya biyo da addu'o'inka wannan abin da muke na kwata-kwata ba ma daga hannu mai addu'a mazabin ibn qayyim ne na sani galibi mun saba da shi amma kuma alamai sun ja da shi akai karka ji istigrabin magana ka je karanta tukunna akwai jayayya da malamai suka mai sosai akan wannan akan wannan maganar da ya kawo saboda wasu umumat da suka dauka da wasu halar da aka samu daga magabata wallahu a'lam a takeice kamar da shaukani ya kawo a cikin nailul autar haka na al-allama ibnu baz da alajabtu da'ima da amus tambaya akan wannan suka ce abin da yafi shine bayan an sallame sai ka daga hannu sai kai addu'a to wajen addu'a zamu ga cewa akwai inda aka zaka ambaci al'amarin to sai ka faɗa inda ka ce in kana hadal amr sai in kana hadal zawaj in kana hadal hadhihi tijara ko in kana in kana tarshihi liman sibil to kaga sai ka dan koyi wannan larabci daidai gurgudu haka ko in baka iya ba sai ka samu liman na angoku ka dan bashi wani abin sadaka ya ga maka daidai wajen ya zaka faɗa inda kai ka zama kasgi kai ba za ka je kai karatun arabiya ko dan yayi ba kaga sai ta da wani abokin mai ke cewa ai jahilci ai ai jahilci ai jari ne ai wato wato shi jahili jari ne a gun mai ilimi wayo zaka mishi kai amfani da ilimin ka ci kudin shi in ka lura duk wanda suke cin kudin wasu ai ai ai sun fi su ilimi ne tela da yake maka riga saboda kai jahili ne a telanci sai dai maka riga mai gyaran mota ka jahilci gyaran mota shi kuma ya sani mai gyaran agogo shi jahilci kullum farashi ne da shi mai tsada yau wani mai gyaran wuta kira shi gidanka in abin da zai dan taba ko famfo sai ka ga ba wani abin arziki bane amma kai baka sani ba ka iya haka zai fada ma kuɗi ka biya motar ka ta mutu ka rasa yadda zaka yi suna zuwa da sun coka naka ka ta tashi kai kuma ka rasa yadda zaka yi da ita saboda jahilci ne to ka in ka kasa iya larabcin da zaka faɗa a wajen cewa tafiya ta zuwa Malaysia karatu misali sai ka samu wani ustadi sai ka ce fassara maka nan ya ake faɗa Allahumma in kana safari ila Malaysia lidirasa khairan li sai ya fassara maka sai ka rike daidai wajen sai ka saka na fata mun gane malamai suka ci gaba da ainihin wato batu akan abin nan cewa wannan addu'ar sai ka haddace ko kuwa za ka iya yi da rubutu magana mafi dacewa shine za ka iya buɗe littafi ka duba kaman hisnul muslim ko yawwa ko kuma yanzu a zamanance ka samu soft copy a cikin wayarka ka duba ko a iPad ɗinka ko makamancin shi ko kuma a kofe maka a takarda a gargajiyance kana karantawa ko ka aje a gabanka a allo kana gani ma'ana sai ka samu irin whiteboard ɗin nan ka rubuta ta gwara-gwara ka aje a gaban ɗakinka in ka zo kana kalla kana karantawa duk ya halasta amma dai zai fi maka kai ma dai ka haddace sai ya fi maka zaman lafiya ko ba gaskiya ba zai fi maka zaman lafiya ka haddace wannan haka malamai suka bada fatawa alajanta da'ima ta bada fatawa akan haka game da auqatun nahyi halasci ko rashin halascin yin addu'a istikhara a lokutan da aka hana sallah akwai tafsiri da malamai suka yi al-aslu shine ba a yi amma ita ma istikhara tana iya zama zatu sababin ko mun gane to ta zama zatu sababin wa waqtuha dayyqun to za a iya yi ma'ana idan istikhara ce akan wani abu da zaka yi ne fadi kamar yanzu muke magana din nan kana da niyya zaka kuma karatu zaka yi masters baka san university da zaka shiga ba ko kana da wata kila daga nan har zuwa asu su gama harkar dawo yaji aikin su nan su fara ayyukan su yadda ya kamata ko to kaga kana da lokaci mai fadi to a wannan ba za ka yi alƙatin nahi ba amma sai ya zama wani lokaci ne mai kunci jami'ar da kake so kai applying ko kakkai applying sai ka samu labarin gobe sha biyu na dare za su rufe portal ɗinsu kai kuma yanzu saura awa uku kwata-kwata tsakaninka da su to sai ka tashi kawai ka yi istiharar nan kaga kana da lokaci ne mai kunci an kawo maka tallar wata mota kuma kai ɗan kasuwa ne mai siya da sai da motoci yanzu ake buƙatan a yi cinikinta ana buƙatar kuɗi ne na gaggawa wataƙila mai motar yana can a asibiti ana mashi dialysis ana so a siyar aje a kai kudin kudin wannan maganin kansa ko za a hura mashi wani abu cikin magunguna to kaga sai ka shiga masallaci nan take kai sallar ka ta yi sahara kaga ko zaka siya ko ba zaka siya ba wato in kai ma ka zama kana cikin haja makuntaciya an daga wani gida kana so ka siye shi ka haɗe da gidanka yanzu yanzu ake so to irin wannan zai iya baka dama sai ka yi shi a lokacin haja idan ya zama akwai bukata mai tsanani kuma kuntataccen lokaci to ana iya koyo shi haka dai malaman suka yi wannan tafsiri wallahu alam har ila yau suka ce daga cikin muhimmiyar tambayar da ake to bayan an istikhara mai mutum zai yi miki faro bayan istikhara na ji mafi yawan tambayar da malamai suke aiki suke samu akan istikhara ta fi shafan wannan ko shin zan jira ne sai ne mafarki an nuna mini ga abin da zan yi koko me zan yi abinda tun farko ne niyya ko akasinsa ko abinda raina ya fi karkata ko akasin abinda raina ya karkata to da farko dai mu sani babu wani magana mafarki mafarki bai cikin hanyar zartar da me za ka yi a istikhara da haka mutane su san wannan dama galibi masu cewa za a yi mafarki masu yin istikhara ce ta bid'a kamar da muka ambata a baya daga cikin abinda malamai suka fitar akan me yasa Jabiru yace kama yu'allimuna surata min alquran kar a ƙara kar a rage to daga cikin ƙarin da mutane suka a wannan zamanin akwai nau'in istikhara iri daban-daban na bid'a wanda ake biyan kuɗi ayi to wannan kana zalunta kanka ne kai da ka biya kudi a maka sannan akwai na duba carbi akwai na duba hannu akwai na duba ƙasa da duk wanda zai ce maka wanda zai ce maka kawo kuɗi amma istikhara to karka bashi da kanka zaka yi bauta Allah ce da kanka zaka yi kai sake wani ya maka to haka kuma in kayi ko in wani ya ce wai ya maka dama abin da ya maka shirme ne kai ya maka wata ƙarya cewa ya mafarki ko kuma ka je za ka yi mafarki nan da kwana uku za a nuna maka to wani sai ya je a shekara uku ba a nuna mishi komai ba ba abin da zai gani haka babu wani batun mafarki a cire shi a ciki baya cikin lissafi sai malamai suka ce to abinda za a yi daga cikin abinda malamai suka faɗa suka ce yaqdimu ala manawa abinda kai niyya tun asali to kawai sai ka je kai fa in kana khairan yassarahu Allahu lahu idan wannan abin Allah cikin hikimarsa da zaɓin sa alkhairi ne sai Allah ya ga sai ga Allah ya bar maka shi abin ya ka samu saukin aiwatarwa fa in kana sharran sarafahu anhu idan shari ne sai ga Allah ya ki barin abin ya faru kai ne zaka sai wani fili dama niyyarka zaka siya ne kaje ka ba Allah zabi in siya ko ka in siya bayan kai istikhara kawai sai ka ce to shikenan ku bani account number a saman kudin kana bada account number sai ga kudin sai shiga shikenan ciniki ya kullu kana ana bada account number akai akai a transfer ta kiyuwa to alamar ba alheri bane shi za Allah ya hana network din yayi ki a daidai lokacin ko kuma kawai sai wani dillali ya tsalle ya ce wallahi ba sai dada da umularsu ba ba sai da abin da za a ba su ba sai an ƙara musu ko a ta neman mai filin a waya ana so ma a magana da shi a rasa shi ko wasu kannan shi da yan uwan shi da su mutum su ce wallahi ba za ka sai da wannan wurin ba ba ka da hankali ne so kake ka mutu ka bayan ka babu komai sai ka ga dai kawai wani wani arkala ya zo kawai ya hana cinikin ko mun gani in mota ce kana kiran bakaniki da sai ce kai wannan mota alaji an daina yin irinta ba ganin tun fa 1990 model ce wannan ka bari alaji a sau maka wata sai ka ji kawai ya gamsar da kai to wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa yake nan cewa ka ci gaba da abin da kai niyya wasu kuma suka ce yaf'alu ma badalahu bayan ka istikhara yanzu kawai sai ka sake tunani duk abin da yanzu tunaninka ba kawai sai ka aikata ta yi ya zama irin na baya ta yi kuma ya canza ya ce wa illam yanshare nafsuhu lahu ko da zuciyarka bata natsu ba amma in kaga cewa shine abin da ya kamata kawai sai kai yace wannan ita ce magana abin nan Kamaluddin ibn Zamlakani an san shi ko wani malami abokin rigima ibn Taymiyyah din eh wanda kamar da yake cikin tabaqatu Shafi'iyya as-Subki ya kawo daga shi wancan malami shi kuma al-Qurtubi cewa yi yan bagilahu an yi furiga nafsahu min jami'il khawatir bayan kayi istikhara to ka cire duk wani tunani a zuciyarka ka sake sabon tunani sai hatta yakuna ma'ilan ila amrin min al-umuri hatta la yakuna ma'ilan ila amrin min al-umuri sai ka tsaya baka baka tunanin komai ka tsaya a daidai komai a daidai tsakiya sannan sai ka sake sabon tunani sai ka aiwatar shi kuma mulla aliyu al-qari yake cewa a ya ƙumu bi ma in sharaha lahu sadruhu to zaka gani duk magana dai akan ka zartar da abin da ka gamsu da shi wasu suka ce abin da ka gamsu da shi tun farko wasu kuma abin da ka gamsu da shi yanzu amma ka riga ka ba Allah zabi to kaddara Allah kuma za ta yi aiki akan zabi ka ji kuma a cikin addu'a abin da kake cewa idan alkhairi ne Allah ka sauka min shi ka sa mini albarka to zaka gani kuma idan sharri ne Allah ka wutar mini da shi sannan ka kaddara min alkhairi akasinsa to zaka ga haka in ka ba Allah wannan zabin da kikkiawan zuciya da kikkiawan itikadi ibn hadirin da ya gama kawo waɗannan sai yake cewa wal mu'tamad Allah yaf'ala ma yansharuhu bihi sadruhu mimma fihi hawa qabla al istikhara yace abin da ya lura shine kar ka aikata abin da wai dan zuciyarka ta karkata a gare shi wanda yanzu bayan ka istikhara kasancewa son zuciya ne ba gaskiya bane akwai abin da kai da kanka karkata gare shi amma kuma ka san son zuciya ne yarinya ka ganta kana so an ce maka kai yarinyar nan fa ba ta jin magana fa tayi kaza tayi kaza kaza ma take da kai kuma dai zuciyarka ta riga karshe gafa hu hubba kaga ka ta kana son ta ko to kaga man sharaha lahu sadruka hawan ne sarrai ne ko to karka bi shi bayan kai istikhara in ka bi shi baka ba Allah rabbin ba kenan ina fata mun gane to wannan sune khulasa na maganganun da malamai suka faɗa game da me za ka yi bayan istikhara sai wata mas'ala kuma da suka fara ila yau ina kuma halascin maimaitawa da istikhara sai na ji ban natsu ba zan iya sake an jima na sake yi gobe na sake yi na sake yi na sake yi wasu malamai masu tsauri suka ce ba za a yi ba ka daga ka ba Allah zaɓi kawai ka bar shi sauran malamai suka ce addu'a ce fa ai addu'a abin da yake so da ma naci da ilha kai tayi kai tayi ka naci ya za ku ce ka a maimaita bayan gashi ma an samu salaf suna maimaitawa ina kuka samu sai suka ce ga kisa Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair yana sarki a Makka din nan yayi nufin zai yi maka aba gyara tun kafin bayan sa jaju sun fara wurginta kafin a zo a kashe shi sai ya tara mutanen Makka yace me kuke gani game da rushe Ka'aban nan ne mata sabon gini da aka shi Abdullahi dan Abbas dama abokin takon sa kashi ne sai ce a a ranka dade inda dai ya kone ko siminti ya lalace a kankare a filasta amma maganan ka rushe ta wannan ai wani sabon salo ne ka ban mutane akan ka'abar da suka sani wanda ita suka musulunta suka gani wanda aka haifi iyayensu da kakanninsu ita suka gani sai ce to shikenan amma dai fa inni mustakhirur rabbi thalatha zan nemi zaɓin wurin Allah na zan maimaita neman zaɓin nan har sau uku wannan yana cikin sai musulun shi ma cikin mutaba'at to kaga ya halasta ka yi istikhara sai baka ji natsuwa ba sai ka sake yi wani lokaci an jima ka sake ka tashi ka sake yi ka sake yi ka sake yi ba laifi ka yi har ka ji ka natsu don haka ba laifi a maimaita akwai wani hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ya zo da cewa a maimaita istikhara har sau bakwai wannan hadisi yana cikin littafin Ibn Sunni a amalul yawmi wal laila sai dai hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske saboda cikin isnadinsa akwai Ibrahim ibn al-Bara ibn al-Nadr ibn Anas ibn Malik wannan mutumi kamar yadda yake cikin littafin Kitabul Majruhin min al-Muhaddithin na Ibn Hibbana da littafin Al-Kamil fi da'afa'ir rijali na na na Ibn Adiy suka ce mutum ne mai rauni Ibn Ibn Hibbana yace mutum ne da ya ta yawo gari gari yana nemo hadisai marasa kyau da masu rauni yana danganta su zuwa ga fiqatu da haka ba a karban hadisin sa da haka hadisi ne mai rauni ba magana takaita maimaitawa zuwa ga bakwai ko kuma yin hujja da wannan hadisi wajen maimaitawa sai batu akan ko zai yiwu a takaita akan addu'a kadai yanzu kawai in ji na da wata bukata kawai sai na ce Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka kaza kaza kaza za a yin haka malamai suka ce ba za a yin haka ba sai in wanda ya samu kanshi a wani kunci sai suka kwatance da mace mai haila mace tana cikin halin haila kaga sallah ta kubuce mata ko amarya ce ka ka aurata salatu zauje ne dole a jinkirta sai ta yi tsarki ko wasu kuma suka ce sai kai kai kadai wallahu a'lam to sai mace ce yar kasuwa ce attajira ce aka kawo mata wani talla ko danta za ta tana so ta biya mishi kuɗi ya tafi makaranta a London ko ko tsaye a Najeriya da wannan jarba yajin aiki wani zai ko kuma ta ga wani miji ta so ta yi wub da shi ta gaji da zama ita kadai irin attajiran nan ta ga wani ustazu Allah ya taimake shi da daɗin murya gun shi suke tahajjudi ta gara dai na aure ustazin nan na ƙara samun ladan shi to ya za ta yi jini ya zo tana so kuma ta yanke ta yi battin wannan magana cikin kwana uku nan ko za ta iya zama ita ta tadarru'i ga Allah ta yi wannan addu'a ta yi wannan addu'ar ta baiwa Allah zaɓi alhalin tana cikin halin wannan ƙunci na rashin sallah wannan haka malamai suka faɗa kamar yadda al'imamun nawawi ya kawo a cikin littafinsa na ainihin wato majmu sharh muhazzab da kuma cikin sharh sayyid muslim wallahu a'lam wasu wata wata magana ai ila yau ake ake ambata ita ce me yasa ita wannan addu'a aka ce sai an yi sallah sayyidul istighfari ba a ce sai an yi sallah ba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce sai an yi sallah ba kaza ba a ce sai an yi sallah ba me yasa da ita wannan da wasu addu'o'i kamar salatul istisqa aka ce sai an yi sallah kamar salatul khusuf aka ce sai an yi sallah kamar sallar istikhara aka ce sai an yi sallah to ku duba jama'a irin wani abu da malamai suka zakulo anan mai ban sha'awa in ka kalli sallar istisqa sallar kusufi da istikhara dukkaninsu sun shafi neman wani abu ne a duniya ruwa don duniya ake neman shi a yi ruwa mu samu abinci mu samu noma da kiwo harkar duniya ce ko kusufi shi ma ana nema ya yayi ne a ci gaba da rayuwa wannan masail din ba su da alaka da lahira to haka istikhara ba mun ji duk abin da aka kwatance da shi akan abin me akan abin duniya ne to dan kanka zama kana addu'a kawai dan neman duniya zalla ka zauna ɗayan da mutane suka suke damuwa da addu'a akan duniya ba sa tuna lahira duk sanda ka duniya ce alga ta mala a taya mu da addu'a ta duniya zai ga maka muna neman aiki muna neman sana'a muna neman takara muna neman aure an kama ƴan uwanmu an yi kaza wai taba ce maka alga ta mala a taya mu addu'a muna neman mu tsira a lahira ba ko kun ga yadda mutane suka abin ga to ba a so ka zauna addu'a kawai neman duniya ka zama minan nasu mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq to wannan addu'a mai yakon ka yi ta ita kadai dan duniya sai aka ce ka fara da sallah ka fara da aikin lahira sai ka goya da na duniya sai da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana amma sauran addu'o'in can wadanda zaka ga ba a ce sai yayin sallah ba kamar sayyidul istighfar dama neman abin lahira ne shi kamar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama neman lahira ne ko mun gane malamai suka ce wannan shine hikimar kuma daga nan ake nuna hikimar duk wata addu'a da zaka yi dan duniya mafi karanci ka gabatar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka zauna yana daga cikin wato asara ka dauki addu'o'in ka kai su dan duniya kawai mun taba kan tarihin wani malami da ana yaji aikin haji ne ko umara ana tsananin rana da aka zo aka roke shi Allah ga wata mallan ka roƙan mana Allah a samu sauki ranan nan sai ya roki Allah before you know it kawai aka dinga ruwa da kankara a birnin maka sai mutane suka rugo da gudu alaga ta malam mun gode da wannan addu'a shi ko dinga kuka yana takeici ita to ni na sani wannan hala ita ce addu'a ta kadai da Allah zai karba idan nayi asara ta a duniya ko mun gane iman asara ne mana tunda zafin nan ba kashe mutane zai yi ba to haka jama'a mu gane muhimmancin yin addu'a dan lahira fiye da yi dan duniya kar ka manta ta duniya amma كفين تلاهرة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا والله تعالى أعلم تعالى يتي وزق مسكة إيه سبودا التذلل أمام الله دنك كسكنت أقبان الله دنك أنا نيما أبان هننسل sannan batu game da hada istikhara da istishara dukkanin malamai da suke magana akan wannan kabiya sun ce yana da kyau bayan kai kafin ka ba Allah zaben tukunna ka fara neman shawara wane kaza me ka gani game da kaza su wane kaza me ko gani game da kaza sannan sai kai zo kai kai addu'a istikhara wannan yana cikin maganganun da Imam Nawawi ya kawo sai dai wajen istikhara sun yi istishara neman shawara malamai sun yi magana akan wasu masailu cewa ita shawara wai a gunwa ake nema ne kaga yanzu mutane su sai dai kawai su ce please hide my ID su zo su fada a duk duniya wai a ba su shawara wallahi tana tana so ce kaza ne ta kasa yana so yi kaza ne ya rai sai dai kaga wannan sai a mai da su wasu shaka tafi ai ta zolayar su ai ta musu izgiri ba shawara ake ba su ba ko kuma wani ya ba su mummunan shawara ko ai confusing din su a ba su shawara fiye da dubu su rasa yadda za su da haka ga irin siffofin mutumin da ake neman shawara a gunsa na farko suka ce al'aqilul mujarrab mutum mai hankali wanda yake da kuma gogewa a rayuwa lazumin haka dole da mai da shekaru akalla su funaka yana da experience akalla ya funaka yana da gwarewa akan kasuwancin nan ko harkar neman aure ko harkar boko ko harkar siyasa ko harkar tattali ko noma ko kiwo ya zama ya fi ka kwarewa akan wannan abu shi ya taba yi ko ya san yadda ake ko ya san ya ake yi sannan dayyinun mai addini wanda addinin shi zai hana ya ha'ince ka addinin shi zai hana ya maka hasada addinin shi zai hana ya ga kamar kana so ka wuce shi ne a harkar da yake dayyinun suka ce nasihun mai faɗan gaskiya mai addini mai faɗan gaskiya shine na biyu kenan ko siffa ta uku wadudun masoyi kakka nemi shawara a gun maki ko da ya san abin da ya fi naka kuma ko da yana addini kiyayya da ke tsakaninku ba ta bari ya ga maka gaskiya ba ya zama wanda kake mai fatan cewa wani akwai soyayya tsakaninmu da shi wadudun makusanci aboki abokin harka classmate malami ɗalibinka sirikinka ɗan uwan matarka amma ka je wanda ka san kaka da shi a takara ko ka tun da kuka zo anguwan ganin gani kuke wa juna kowa yana so a ce shi fa ɗayan kuɗi wani ka taɓa aure budurwarsa ka yi hub da ita ka yi mashi latkoma wani kuma a sanadiyar 'yan ƙabilar ku ko 'yan jam'iyyar ku ko 'yan dangin ku aka cutar da su misali yanzu ka ce kana bahaushe ka tabi neman shawara abun wani hala ba ka tafi ne akwai rigima tsakankanin waɗannan ƙabilun misali ko a inyamuri da irin mutanen su goodluck ɗin nan haka misali mai sunansu masu sa wulan nan ya zama dai akwai wata shahara tsakankaninku ko bambancin mazhaba bambancin aƙida ahlus sunna da ɗan shi'a ko ɗan kaza da ɗan kaza ko mun gane ire-iren wannan abubuwan to ka kula da su dole ya zama wadudun sannan ya zama salimul fikir mai kyakkyawan tunani ba wanda yake da tunani haka karabutu ba shi ma kanshi buga-buga shi yake trial and error dole sai zama mutum ne wanda yake ya kware ya goge ya san abin da yake sifa ta nawa kenan ta hudu go wanda kuma laisa lahu hawan fil mas'ala bai da interest bai da interest ah ka zo kana neman aure ashe shi ma yana son ta baka sani ba ko kuma wani ya taba gaya mai malamin su na islamiya yana son ta wai su wane eh me zaka ce ga wani cika larabu da ita abu da ita yana karewa malamin su ne so kenan wanda zaka nemi shawara a gunshi sai ka san profile din shi ko sai ka sai ka auna ka ga to wani ya cancanci a nemi shawara sannan musamman bil akhassi akan issue din ya san issue din akwai malami da zai iya baka shawara akan wani abu wani abun kuma sai likita wani abun kuma sai dan kasuwa wani abun kuma sai dan sanda ko jami'in tsaro wani abun sai tsohon ma'aikacin gwamnati yanzu zaka bude private school ka kana buƙatar mutanen da suka yi aiki a ministry mutanen da suna da private school mutanen da sun yi gwagwarmaya a harkar education a nan ba ruwanka da wani malami mai karantar da hadda ko malami wanda ya dade yana bada sallah a unguwarku ya kace kace maka addu'a kawai irin da aka saba din nan amma ba zai baka wata shawara ba dan sai ba ci to ya kamata a fara da walima ne tukunna a zo a fara yin walima ka je kashe wajen dubu hamsin a walima kuma ka je ana classes na na kawai makaranta gaga ai kai asara ko ko ba ka ba so da ka shi ka kula da wannan shi ma to lokacin ya tafi to kaga wannan ta zama a wannan kasa ne ya zama istikhara kenan ko shi kadai eh to Allah ya sa mu dace ina ganin bari mu bari mu hakura haka akwai masail da yawa inda zamu buɗa su gaskiya sai ai wajen sati uku ana wannan karatun almuhimmu dai shi malam abin nan me sunan shi ibnu abi asim ya kawo wannan ne dan nuni zuwa ga sallama wa qaddara Allah cewa hatta abin da zaka yi wanda yana daga cikin af'al al-ikhtiyariya to bai yiwa ka yi su sai Allah ya yadda sai Allah ya kaddara sai Allah ya ga dama ga matsayinka na musulmi ka baiwa Allah ainihin wannan zabin shi ya kaddara din قال حدثنا السامي ko lokaci ya kure gaba da malam ina ganin lokacin minti uku ba bari mu bar shi kawai haka eh sai mu tashi a wannan gaba ta ta magana akan shi ma dan akwai magana mai yawa akai nasitu ayata kaita wa kaita shi ma daga cikin kaddara kaddara kamanta aya ko kamanta wata sura shin Allah ne yake mantar da kai ko shedan وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله